farko za mu fara ma dr lawal aliyu rabe wanda darakta phcn tambaya ne dakta wai shin menene ake nufi da alluran rigakafi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa sunana dr lawal aliyu rabe amma ni darakta ne na phc not phcn phcn wani organization ne daban Director PSC ne ba Director PSCN ba sorry please. To ga tambayar da shi mai gabatarwa ya yi. Allurar rigakafi kamar yadda muka sani ko wani ya taɓa man tambayar rigakafi dai ana nufin wayar riga zuwa ma'ana a wannan maganar da ake ciki akwai ciwo akwai kuma abin da zai hana ciwo shiga jikin ɗan adam to dalilin rigakafi shine ana so shi wannan maganin da zai hana ciwo shiga jikin dan adam ya riga ciwon shiga shine bahaushe yake nufi da rigakafi wato shi wannan maganin ya riga kafawa kafin ciwon ya kafa da in har maganin ya kafa to ciwon ba zai iya kafawa ba da haka aka sa in maganin ya riga kafawa to insha Allah kuma shi ciwon ba zai iya kafa wannan yaron ko mutumin da aka wa wannan magani ba wannan shi ake nufi da allurar rigakafi wato an duba wasu cututtuka waɗanda akan iya ba da maganinsu ta hanyar kariya kada ciwon ya kai ga shiga don kila in ya shiga wasu illolin da zai haifar suna da wuyar magani don haka sai a yi amfani da wani abin da zai hana shi ya shiga ga jikin shine ma'anar rigakafi kamar cututtuka wasu cututtuka ne aka rigakafi yanzu a yanzu mafi yawan cututtukan da ake wa rigakafi su ne cututtukan da wata kwaya cutar ake cewa virus take haifarwa su sun fi yawa banda su akwai wasu waɗanda ake yawa waɗannan cututtuka misali kamar yanzu ita shan ina da ake magana wata ƙwaya cuta ce mai suna virus ɗin take kawo ta akwai cututtuka kamar na su eh, ƙyanda ita ma virus ke kawo ta akwai cuta kamar ta eh, hanta akwai cuta ta farar masasara da ake cewa to akwai wasu cututtuka wanda ba virus ke kawowa ba misali kamar tarin fuka da ake magani to su ma dai duk uh, cututtuka ne wanda ake iya ba da kariya ga mutum la'alla yaro ko babba don kada ya kamu da waɗannan cututtuka